من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر ينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يأملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم قبرت كلمة تخرج من أفوائهم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أجهم أحسن أملا وإنا لجاعلون ما عليها صيدا جوزا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه الحمد لله إن الله بألمين يلو أزم شيوخي azumi shi da rikicin na ramadan itira ne da sallah da sunan ya kunce da kuma da wuce tu rubutun da kuka yi a su wanda mine wani soko karatu ne bibiri suratul isra'i na maliki insha Allah ina mai gagada sura na shi mutum na ga suratul kafi nan suratul kafi surayen da ranuwa fanaga patiyon suran nan inda suna ne daga can na allahu ta wa ta'ala ya yi ashabu Ba rufe kwan gunji. in ce ta wuce yayi daga aya mutane ce daga ta wuce ba su ne da yawan su suratul kafi bakka ga tuya duk muhammadu sallallahu da sani yare da daga ganin sura baka ce a tafi ma'ana sura ne za ci a nan makka wani abin da shi don daga ci suratul ibrahim suratul hijri suratul nahli suratul nisa arbin ne ke da bakon wani to bare mutuna iga sa da jira bi lafiya bi ga wani ba ta mutiya ba yau maka wace ya rista da sun ma'anin gina gida wani e sai bayan furtuna ne ya fi kawo sura bayan shi ji kuɓa amma a cikin cikin suratul rashiya suratul rashiya ma suratul zariyat amma ci suratul zariyat ma ahqafu amma ta ziyarci ne zuwa cikin ahqaf dukhan suratul dukhan rashi al-jafiyat ko suratul dukhan wai suran shi ta duniya tilamutu al-jafiya a al-ahqaf tilamutu al-zariyat kagaganci albashiya na albashiyo sai suratul kaf suran na aya na filin bakon bana mai shi cice tubu aya ne ga suratul isra'il dan suratul kafir a ne suratul isra'il ne na ayoyi shi tu ce tubu benin amma suratul kafir shi tu ce tubu daidai sura na Allah tabaraka wa ta'ala itilifi wayi ya tiye tanya barufu na zibici da fi ba korona sai ya tanya zaguba ne su kuta wani bi ba tayana sai e tanya annabi Musa aha ita e annabi Adam da gobe ita da wani bi furkar ne ba ta ne yi majigan ki da murafwa da bejo daga na sura yi makiya nan makka wani ne ga tashiri mai ga mutu ga hukunci na ki da mai ya kabu makka bu kirina Allah su kula ce yana energy ne imani jina imani dentuci imani garba malaika imani bi littafi ne su kunci jina imani bi hukiya ne masala da shi ne a yi ayyukoyin ga dabni suwar ya ga yi makiya na ba tsoron nan duk bayanin na mai jijina ga dalilin laciya na bi muhammadu na sama da wasallam ga yi don kure shi ciji na zini wakwar kangarin kafin nan a gano cidawa bayani bai yahudi na jifi madina wani kan ga alibi wata da albini madina ga da wanda ya ni da ya mutu in dai kuri ci ci larba ziyo yi katon yi ma alil kitabu yi da bayani littafi bayanin muhammadu ya gada nan ba gaskiya ko yi wa bayani bai da shi bai shi ya shi ne. a bai in yi mu da bejo bai gane ga biyu shi ya je na ga ya fi mu ne ka shi ma shetan ya tu shi ya ne ne fari adabaru fu ne bici da fi kwan kuma na e wa gumi mu kitawu ya ya baci e biyu ga ne za zvekamabata nomufezon mushida nemibwana ebyuga kulikorneni mupitamuyayi yatachi ebyuga tirayo ekutano uyeyiyayi mushengubadoneganaibikasiwe abinto chongana achisoranira nemunhuru sambala sambala ekwanekudengajejeya kulechichino zibidongo ita ta asfalin kafi da wani zurkar na yi na min ya ne wuka ga sura nan sura mace kuruwa nan eh, sura nan da sura fadala da shigire kin na disa na kuma hudu launa min fadala wuce jo alhafiz ibn kafir lalace bai rubu kwa ku daga hadisi da ka kai hadisi mafari na la ibago na hadisi ma ahmad na ga sanu da buhari da muslim na hadisi kana albarra ibn azib da bayna da tabayi wuce fi bakatun suratul kaf eyu kuma da dabba dambu dabba ci fi kugwa a tuji ma'ana dogon fi kuma ke da ga hmm. suna da bai bakatun suratul kaf muke jin ra samu bin ke fitile na mule girgijiye girgiji wuce mu na ke kamar na hankali bai na mudai bai girgiji hmm. ne wuce ba ga rizla da sanan ga yana ji faruwa da nan a nabi shi daga ikra fulani wani fi ba kafa kafu a ce fa inna as-sakinatu tanzalu fa inna as-sakinatu tanzilu inda al-qur'ani aw tanazzalat bil qur'ani lalle an kalita cin wani cin lokacin wani ba qur'ani ne a majigan zaba ginan gayu sai da mun kudai a cikin mun da ci da su yi e ji amfani gani bai ta yi sai ne ci hudu ɗinki mu ɗaya na tiyar darajar suratul bakara ce so watakila kisa ya guba wani kuma da ta su sai da mu ɗaya rufe baka ta bakara dokonin eh, wajen wani rufe kuma tukuba na yaya a biyu ne ga yaya suna to ku fe jikin wa yiwu kudu maka kuke ci fitila na mula fitila je dabo fitila sama da daga fitila je kayan na kallon da ta gina bena da ba ta tuno ga hadis da alisalam na nabi ga malaika shi shiga wani yake fito da wani dole alama ya da wani da yau ga ci gaba ci ci fe go e ba ga tina alai za mu zalai to Allah wa alam mun jaja jafarin da hadisin ne gurin rubayan darajayen musayyar bin hudai ɗagon rugin buge bakaratai suratun bakara rugin buge bakaratai suratun kafiya amma galamarin na tulayen sai ruwa gaban darajayen musayyar bin hudai da ga tula da wani ya ce na ji faruwa wuri yin hadisi na jibi ce ruwa darajayen sura na nan ga hadisi ya abu darda ngana nabi sallallahu alaihi wasallam kama na hafidha ashra ayati min awwal suratin kafi rusima min ad-dajjal senzo ga ku aya ku fiti chaba surati baqara wana sokwa ruki sokwa yidetwa ke um kisu zanzo ga ba aya ku min chaba suratul kafi wana rusima min ad-dajjal sokwa yidetwa ke ku dajjal ruwa hadisin nan kusa ta zuma ganin da sai muslim ba ake da hadisi dace ce ne ma ahmad labai da mun musnad mun abu darda ga kunci ne mu ga mun qara al ashr al awakhira min surati al kafi usma min fitnati ad dajjal zanaka baka ta ya goye soba ni surati al kafi na awi tsaki fitina dajjal ruba ne ne ruba da wannan gagan daga na hadisi guba ba na tajuna aya guwe mafari suratul kafiro e tuwe ke gudun jari guba a cika mai aya guwe zo ba mini suratul kafiro e tuwe ke gudun jari guba so guwe cakon guwe zo ba don ga cibiyo yin dajjal a cika hadisi ka tajube da ba abin sai da kudiro su kuje da garbi ga anabi ga man qara suratul kafi daga baka ta suratul kafi na. fi yawmin jumu'a fa jumu'a ina adaha lahu min an-nur ma bainahu wa bain al-jumu'atayn su kwayo aske na wa gabe ya aske wuce a dabi arda juma'a guba ya goro ato tsakanin juma'a wuce bin juma'a ya goro na wani kwakwa jumu'atayn ne ma bayna ruwa bayna juma'a ce so aski a cikin suratul bakara ne ya zane gona na suratul kafir ya zane gona gona ta kokari da bi gona fa juma'a suna da muhammadu suna da sai hadisin na aiki mun gobe da bin mustadrak ko maji magana hadisin sai gobe a cika da hadisi ke da gobe ní àyùbùn sí gbogbo da bàbá gbogbo da ba sai na ali imana usaina gobe da bàbá gbogbo sai na ali da wani ga anisa da salam gan ban kara suratul kafi yawmal juma'a huwa masumu ila thamaniyati ayyami min kulli fitna sai don na gaba katin suratul kafi na fa juma'a na samu cin adai tsoyin tsoyo arfin guttuta su kwa ciwo ke fitina yi rubutun da ruwa don gudun kulli fitna da yin harajar dajjal rusuma minhu ma yi ga lokacin da jaliba ta yi su kwabo ya take da jaliba a sassurutun kashi wuke ya tuni kawai ke fitina da jaliba ya tuni ke fitina irin don da ruwa ta sassurutun kafi yau so amfani na dabi bayan a hadisin na wani ego alheri dan gurkunan da wani inda bai bayanci biyoyi a ah, da gudun suratul kafi ba da yan gwakwan rubutu yayi a ah, kuci da wani tufa da sura nan ya ce da ba su kwaduwa wani bayanin sura nan ne mai arziki mai latu bismillah ya gari ba kai karatu sura ne da sunna Allahu Allahu bai ya wata ku gani biyu ibiyu ya ibiyu din da ya ina bukatun su ku su kwani ga dabara ta tashi mu ita ne ga wata ku gani ce ya Allahu na mini jubu arrahman yo ita ne wani din na ita ne wani ne mai gojin musulmi to kafi bai jona ara yi bunyoyo otu uwe na abịa n'ime ofu ekwesịrị ịkwaki ya na ikike afọ ụgbọala jụrụ الحمد لله الذي أنزل على أبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الله تبارك وتعالى الحمد لله إذ لقاتا تبتع وسكوت alladhi anzala ala abdihi kitab ngai tunanci alqur'ani ne pada alkitabi ba ruwan ngai tunanci alqur'ani ya rushe mu ga mai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a suratul kafin da mini sura gutsu da ji cagin da hamdala yana ba na su kai domini ba na su kai jinin gawa mana alẹ́ suratul káfù dọ́gbọ́n suratul àlàánú dọ́gbọ́n suratul fatir dọ́gbọ́n suratul sábà sura na zipata allahu tabaraka wa ta'ala mai tuminu kiɓe ji daji tabbata musu kwani man shiga haɓar su kai gaggagan ita keminin kiminin wani amma yanayin hukunci su sace da wani in shayi yoyo Soko ji foro ji gangan fi daji ya wuci ne mana zuci ya yi nan na mamini ne ma wuci jo an sala ala abdi kitab wa qur'ani ci ya wuci ma annabi muhammad ji tunani wa ba ko ke e ki bayin ne ma na ji tunani ki wale ne ga ijayi nan ka qur'ani da wadani ba ga ga wani ki bayin qur'ani ka qur'ani da wadani ki ba ga ijayi nan ba ta ya ba bayin ko so yadda ji a soko soko gawa mu na wa annabi muhammadu tufi ga littafi na ga littafi bata ne na qur'ani nama walam yaj'al lahu iwaja soko lufe na tasana eh soko la in jaji da ba mun la rashe su ta da mu qur'ani ba qur'ani jumma mu da na kamunina en yoyo ne boro eh lam yaj'al lahu iwaja man zigan kira guba damu ila kira ya hafsu nuna daga bamun yin asimu nubun jibayo shuba ne ya dunji riwaya baci na bula riwaya na daga ba asimu ba asubu diga lawo nga bakatun hannu ga walam ya ja'al lahu iwaja bi fata alihi wani la fata guba ga iwajanya gan kura wanda jike bata na aga goyi gaba ga tanwini walam yaj'al lahu iwajan amma ga kini do ni raje magi iwaj ta walam yaj'al lahu iwaja bana wale faida yo kira ku bana yana mugai bana muga ga wa ko har hafsu ga gobe kiman gobe har hafsu ga walam yaj'al lahu iwaja qayyima majuwa sabtaji amma na cikin bata na daga na wasali kuba la wani titalmi wa bana kuna wani yo e gaga ne dalili na layi na na waje ga mu sarufi na dalilin ya ba so gogo ana je gogo ku kuba na ga ta ta sai ba ga ta kiyasi go muna ne dalili na kan wasali kuba yin ya mu sarufi go amma ya gaga na gabata da bayani ke ina asali larabci na bayyana dana amma gabata ka'ida a tu kobla tayi riwaya ga da bayani ga ya wada mu jala dalili ko jala ji talili ganga ko dalili kaza ko dalili kaza sai ko qur'ani ga ba hukunci fi larabci ba mu ji larabci ba hukunci fi qur'ani ba ba da ko kibo qur'ani nuga dogon ba balaga na shafa ne nuga na bayani bai ya larabci oci kike ne eh, da hukunci ne larabci daga ƙur'ani muji larabci ya ƙur'ani hukunci a bai fata wayo so gana ci ga abin waye tu kabla yi so ka ba ga le zan ci mai da balaga ga le ga hukunci ya iwaju ba mu munawwan sarif e eh, a ci buyo amma muke mu غير منول كما لو قران دبي وادن السبعيه دبا حفصو دبا عاصم ماتاتو داچي كنتا da zatiwo ziga woshi akusu kiwo قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا قيما قرآن لتافي يبدو manja ta ji fassara kan yi ma ko fassara kuma fassara mafari a ga su kuma walam ya ta'allahu kur'ani kayyima qur'an qayyimu yo littafi ne ba hukunci mai lakafo bi zumatu ya littafi ne ke shugaba so ma'ana qayyimu ba ko yi ayi muhaiminu kamar su koya ga yadda mun suka tulmayi da wani na anzalna ilayka kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi so kayyuma na wani bi ma'ana ni ɗayan wajen zumatu ya littafi na shi zanu wai bebe bayani ya tauri biya mawagun babe na littafi na shi zana wai ma'ana ya goro da su kogo yi na fi goro ne munu kada ba ko kamun ya mutane shi sun ta littafi kayyuma na tasu na bi bayani na wani mutu bayani ya tauri biya na littafi na shi zanu ba ta da bebe yi na fassara ba ci kayyuman hmm, e eh, do fassara ga wato littafin yo na tasu bi bayani yayi na wanzu kuda ya zawangi ya bai da feje da abu bi kwayi na so ga wa go fikem na wale je lana tafsirin littafin yo boro rai qur'ani wa bi masna wa fikem na wa fidu je fi uta da zo gibe su kuma ba zai fuki amana li ba san shadid eboma sokocuci eboma debo laiwa nuya littaji ya ba san shadida ya zaba na da tsananina na sokoci tattali ya zani jirgin bana min ladun azaba na da kwai coco ya zani jirgin tuka ji kafirci na mun fahimta fa'adu na wani alquran ibn qur'ani rujun lahu fi bushara labari rufa ya zaga na je doto gurna kilille anna lahum ajran hasana <clears throat> kilille lada na janan bai aljannu su kuji tattali a fuki hannu su kwaye da ta tacamu man zigan igaci wadaki na afsu ya gona shaji ga walam ya ji'allahu iwaja qayyiman li yunzira bi saktai wajen ma ya susu a tubi ma'ana wajen susu ne susu ya yi sakta mu susu da karatu mu ga susu mu wala su kya to a ci ga su aji jujun gurgurin harakata a ga kila wuce jacin a ga ibon an gaya bayan takadido wato ayi lashi ju ne ba hukunci gangan wa gungun gozuma nan ene gungun gozuma na a cura shi zo ene gungun shi zo na kula gozuma a kai wannan asali gaye alhamdulillah nabi anzala ala abdihi kitaba qayyima wa lam yaj'al lahu iwaja da ta tabbata coci na ci qur'ani ya wushu qayyima kuma cin da sute ba bayani ubo nan walam ya ji allahu in waja mucila gunu bo da bayani ubo nan wani nan ko so wale ga kayi ga alamu to alkitabu e ba ma'ana ba kan ga kayi manna ci ya hal din ba ko to aga to e ba na wa gadda za wa ci alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba walam ya ji allahu i waja Su kulla yaushe su ta da mini ƙur'ani ba kayyiman za ga caji tunani kewa gaga ko kayyiman yau gala mutu yi wajo kewa caji ga yin da su ta wa make gudu su ta nan so ya gogo hafsa gato sakta da wani mutu karatu da manyan gola su susu umola soja ebo a kyawa gaga kayyiman na bikin wiki kayan nígbà sọ̀gọ́ni bẹ ìwọ́ jàyà wọ́n ní pẹ̀lú ẹwọ́ nígbà òkè ó bẹ̀rẹ̀ kẹ̀yí mọ̀ kíkí ní òjì kí misali bá nínà ẹ bá ṣe dọ́fọ́ hukunci yẹn wọ́sù ẹ́ eh? hukunci yẹn fọ́sù wọn wọ́n ṣe dole ní wọ́n bá gbé gàgàjì wọ́n bá dole wọ̀gá súsú ẹgbọ́n náà kó súsú à ẹgbọ́n wọ̀gá jí fi lè mọ́ àyẹ̀wà tòyí wọ́n gbádùn kèmísà lè <clears throat> bá nínú ẹ̀sùn ojú wọ̀ gàgàgà nígbà wà ní wà ní ee o ti fẹ́ ń jẹ́ kó. eh walla ko dambo la walla a ah, ko dambo ba misalin mai wani malabe ne misalin mai balaga bana jaji gwaji ne ruwa jaji fasli ne ibo daga gashi ke ba nan Allah ya faɗi ibo so ngala asu jaju go da sabtayo e kuma ga hukunci ka yi mu wula da shi ke babu iwa juwo olan no te kai e kuma ti gane wa e bayi rabi wa ti gane wa bayi rabi wa kyugo ماكثين فيه أبدا نسيت بيانك قال سبحانه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات kiraya hamza da kisayi wajen gobe wa shirin mu'mini a cikin mu ba wa yafshurul mu'mini wai ga ga wai bashiwa kura da ba batin ne ko bi wa bashiru wa bashirul mu'mini a wa bashiral mu'mini man ji ga bashara mu da mu ga guta aja ga bashara ya bushuru mu ci ga kira hamza da kisayi da zabe fa la yafulu bashara ya bushuru masdaru mai bushura kira na zakamai da zabe jumuru ya kura waje da zabe na ga kira yi wani bashira ya e ci kira wuce a gaja ga bashira yu bashu amma kira ta ci na biya na na malarabce da zai tubu mana ni gamu da biya ya wani gai abu shara a daga a shara yu bashu amma da kira so muka kuta na da larabce ba da shara wani webe lazimi wato bi ma'ana webe eh, mujarradi a ga bashara ya bishu mai da mazi a ga bashara ya bishu ko kuma a bashara ya bishu ma ki fi na fi ne abada Allah wata baraka wa ta'ala ga zane shi mujibu aljanna na anna lahum ajran hasana dan mun galla da wani gaji tabbata ne gudun mu'mini ba yau da mafi mutum da wuce ya ga ci da alikin noma ki fi na fiye abada a dagwada tun yi a cin abubuwa mhm. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا من يا ya da

بهم كبرت كلمة تخرج من أفوائهم إن يقولون إلا كذبا الله تبارك وتعالى ما له به من علم كافر غزي مشرك غزي نزيد جيجي دبا سكونا ما له به من علم adịghị ete egwene ego nakwa ebera ịkwachi n'ugwu kaburat kalimatan takhruju min afwahihim ego nga na-ete ya meso abụ goso gị na ego nwụchi agbụtarị ego nwụchi gbagba tare kabura sokono inu kabura mabutan inda Allah an takunu ma la so magadi faula kan da wuri da yau ya furu mai sun gala agowa gane kaburaye manayin cin manayin tago e ji amfani gune bayan e cin ra'in e firje ba yi manayin zagar dazin ce lamoci mai wa daga kabura kabira wa ga kabira ya kaburwa ne laji zamanci kuma ne lamoci hmm? kimna Allah tabaraka wa ta'ala laga da yi suratul nisa yau ba nan ga gare ya ku wani ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا أن يكبروا يتشوى nyene ti zawanja na ugaji ulikaburo amma zawanji gani wachi ulikabira an yakbaru daga an yakbura so idan ka mutu da bai na zirgin larabci su kuɗi fahimta ne larabci ìṣòro lokacin da zanen ci gai fara da nasara ba wani yanzu musulmi fi garbi larabci inji ya ci ya fi da kuma bayan fahimta ne ƙura na ci a yanci ba wani kaburat kalimatan ta min ebe gane gadanin kalma ba go manu kalam وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلمة بها كلام قد يؤم أتقال في مالك دبري sai kuma ga wa kalma kan da ci min larabci kujin la ji kalma ne jinufi a e ga jinufi kala ka borat kalimatan e ga gana ga wa bota igaga ta hurju min afuwayi na tiyami saboda na bi su kwai biki ne ga wucin labarin waggo in ya kulu na illa kariba maje ganda ca ga sai ga yadda mana ga <coughs> wuce gaskiya ta ban da wata su kuɗe ya mattakhadha Allahu min waladin su ولعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا الله تبارك وتعالى فلعلك وعيتي ونا النبي صلى الله عليه وسلم وعيتي بايخ سكا لو قبل وجاء لك

na mai wuwa iriyan matuka ya damuwa na daga nan sallallahu alaihi wasallam ya ci faru ya ci faru na mai wayayi al'ummu jini da ku kurja kuma rasulun bi anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minin su kuka harisun alaikum bil mu'minin annabi ya tsanani ya kwadayi yayin ne mun fi zagi mani jina annabi wa ba ta yi ni guba aljanna zai yi mini guga kayan mu fata annabi da wani ga mala annabi da islam da annabi na hadisi ne ce ga kotun ko cin rufe ne mun ke misali da annabi kuma shi shi ne in ba faki ce fufi bo su sai ce fufi bo in ce nyaya uwa ga ne uwa ga ga mun ci ne fuda na ya fi e na ala dina ga ci ga uyi biyu so kwanan wani noma wagwa su ne shi kuku ne dimu ega lona ma ega lona ma ya magi ba ga yinan na sai maga ga da ba yinan na eh kemi ne fufu ni ya ta fe jina na guna na jinda na waye nya ga ga ga fude mu ma na fe fude mu so ko misali da yi da wannan wagwa su yau ana akhidhu bi hajzikum wagwa su shi kuku ri bo dimu ega lona mare ega lona mare magi ba ga enan na sai maga ga da ba yinan wajen kafin da mushiki don a bayanan na sa ga gama la a cali a nan kuma mun alaihi wasallam kuma annabi ya koyi saro uwa da gani ne ne ba balantana alaba ci ruji tabbatun rayuwa e ba fasara ibn abbas allahu anhu ne ne ba gani bi albayyuna ngai ato qatilun nafsa bi shiddatil huzni eh zane ga mini hugo ego tsara bayan bayan wani ko ne ya bayi wuza ne bayi na waje ole za mu ma a gan wa mini hugo mini na za mu shi ta hugo ne in ji dukiya amma ya dadda zanyi wani ma ga ya na e ta za ba mu wani ne na na mu ga ntamini akuri de wo bee gua wòle kò tó gbọmọtò na Mu ga adodora yi wòye nfo e, wò efu paata na wòye wò azigi de ebo mo ano. no wòye mo ne azigi mo ebi a ebo egbanyi egbanyi ka da zan ya za wòye mo bu da mu ne mu dara ayiwa ga wọn afi eji bana ebi tí mo ti ka mo tu paata wò ti do ko Mu paata na wọn afi ewuro ẹ ne su kuma yin gari gobe gwamna a tsari salam ya yi addu'a ya yi gari inda da bai gari ji damu ji damuwa na wani wani gabi ya bayi ne ne kan a yi gabi na wa ji damuwa to da cin addu'a na da mu kudu na yi ne wa gabbo insha Allah ne wasu kuma wani gari gobe mai na alkhairu jamfani jayan aya ne gawa ne rukwata wani ga ga sa ezu minu aramu ga muminu ebo yagbanu kí wọn wá gbogbo ẹyọ wọn jì gàgà káwọn yìí wọn dẹ mí ní ti tí ẹgbẹyọ ń bẹ jà wà mí ní òru wọ ẹgbẹ lágbo mí ní òṣùpá rẹ mu wọn jì kura ní ẹnà a a tòzànú lẹ́ẹ̀dọ́ ògbọ́n mí níwọ̀n àmọ́ àtẹnumíyàn gbẹ̀yìn náà dẹ́bi wọn náà ga júwọ́ra yẹn wọn náà. aramu lo tún aramu lo inú ìgbà ẹni náà zango tí ba di ẹmọ tí bẹ ku, wò wọn tí bínú kú wò tí dẹmí ní gbẹtàn wò dẹmí ní gbẹtàn àrò àwọn sòfin àjẹ ni zango tí wọn ti kíla mo ilé gbẹrẹ ayé wọn ń gbó zango mu bẹ na dandan zango mu dáa tú kí wọn àjọ kí wọn àjíjí náà mo dẹmí ní ẹgbẹrún àkúnyẹjà da tú. ma asaba min musibatin illa bi idnillah man yu'min billah yahdi qalba wa ba imani tibe sokwe ba awurba ma tire do ga bi amumini na da ta akuri inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un judukun har damuwa na gadda biyu ne kullum juya su kwa gaba na ya ci nan ya jawe ya jiwe eh, rayuwar bata da damuwa kina a jijiji ga nana da tun ina da dawo na yi razo fi juwe lobeji juwe lobeji eh, wajen uzu kurtu an kali mai shi ki mula zikin zuwa ke jun kan ga uzu kurtu ya dashi su ba bai da hara ta fi jun kuma ne ga wage juce duku an kali wa fi shi ke shi are da wani damuwa ne magana kyawu شدوا كم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين في لوكتي ولا ودنا zanga ce na magi na wuzu biyu idan da waje na ce ga wani in yi ci hazo ya abbe na ke bayani na kama yau kaya sau kaya kawai da nake na ya ci lati a yi fiya ba kan bijo adda na ke da na amma da dina wa abu damuwa zano ga wakil inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un enne be shi feju enne be shi feju ara ka ba da ci ta e za ga o be be banzo e be wo e be ci da bi awo da ma ci da bi awo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ci bi yo yi kamo da ka ba da su kullu bayna kamo yo ngo ya be be ide ci be yake ji wala ba idan na waga ya lalin na tike su kona ya kona su kwa ya wani juba na waga tun dora wada ba wa maji wala wa ma dai daga an kaliwa da dai zuni ma ta bi wani su kwa ya ba ba wani la wi dago dago dago ba siru rusu bana kan da cici gari to ba za sababbi na waga Allah ba su ga to ko ne to ba da kan da ci amma ya ko gigijo da damuwa ne wani ko da suna ne wani ba ku wani wa da to ci gari to amma idan na wasu ji na da na wani ne rajuwa na gaji na gaji na ya yi wagaci an kalli wa magaci ta to yana magaci ba wa gaji ci gani su kula wo so yi igatu zo gani bini shi ne wanda ji na su kuntu yi kokari kiwo إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أجرهم أيهم أحسن أملا إنا جعلنا ما على الأرض سوق الليل نتاتكم ونا دبا جيو إن جيو ونا وشبا جيو kun ya juyo irin duwa duba ya wuce gafe wakacin wata wani tasa wana su kuma ilu lafiyar na tamlaha nimfa yake eh ilu lafiyar nimfa yake gamala wadda latin kan gawa ne wato azina a tabi'iya yau wadda jiningo ya yi kan ya ci gaji biyani ɗayan energy asali a duk ta yanki ne ya wuce ila kyawo ki to kai ya tinti ta ce jira ya ku shigo amma ga wa ga wani al-husnu at-tabiyya isahi tabiya kin su na dalati da yanayi laifin da su kuji halitta yake nan kaga wa nisayen halitta yau <clears throat> Allah ta ba ko ta na don wallahi da ke cikin a sayaki ke mini su ji sama wuji gani da cangiji na majafi isa ya sama na a cikin da jibe cikin mabata na cikin mai fulawa shi yau kiwo dabba e shi yau isa yau yaki láwọn ti já ti wọn já kí n pa ní ìyàyẹ lèlẹ́bí olóyọkù ẹgbọ́n lẹ́gbọ́n lẹ́yìn ojú lẹ́yìn zawangi ẹgbọ́n lẹ́yìn báyìí ìlànà jìnnì tàkìlífù tàkìlífù tàtí ìkọ́nà ìgbà ìzà á ń kàlí jọ. aha ojú ojú ẹgbọ́n lẹ́yìn ojú lẹ́yìn wáyé mọ́yẹ́ ìjẹ̀bù yòókù ìdíyẹ pé ìláyé dábàbẹ̀ ìbádáwò láì lè nàbúlúwọ̀kún lè nàbúlúwọ̀hún ẹgbọ́n olóògùn àríta ní ṣúlé àyíwọ̀n àṣẹ́nu àmàlà sí mínáwà láì dábàbẹ̀ tó gbé mẹ́sàájú tàbárò kàlẹ́dẹ̀ ìgbẹ́jì mẹ́k هو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا mini ya tafsir da kafiru man la hadisi da ci bai ba nan ga hadisi abu sai da kuduwa su kuje da garbi ne ga hadisi alisalim ga inna duniya hulwatun khadira ijanole da dana hulwa umma khadira umasa hulwa umma umma umasa sai da annabi ke juye ni cewa ganye matin murdiha wa bisatin fatima a cikin annabi juyo nimatin murdiha wa bisatin fatima janole da dana nga yobe masarai amma nga ga gawa romi biyo nga yi fatima nga ga gawa romi biyo wani masiba yi eh nimatin murdiha wa bisatin fatima so janole da dana musa a tuhumman masa wa inna allaha mustakhlifukum fiha so kuma zana zanen laye je wato eye gugu ke cikin wani a tuki ma'anan gayi tunan lakin jigu yayi nan muci ga gayi gikin ki ba su kuba a wani ne ba da khalifa yana da wani muci khalifa tu yi amin laya a yi fi da ni jayi goye gado shi nan zane shi kebo tuwa ne kayan yi da kebo yi nan nan kemile goye gada tuwa shi nan in zai sun ji da wani abin goye gaya tuwa mustakhlifun fiha fanazirun ma za ta amaru su kwace ce ne ke a sassafi gona e mai janna be sunyi na gwankani be yari alami ci su kwa suko kwace ya ni annabi ga fattakulla e su nan jari e galbe ku je gimare wattakun nisa e mai sunai da gizri a tubi ma ne lawo yiji e tsayin da gizri Ha? e tsayin je tsayin da gizri ibn izagi kai mai fa inna wala fitnata bani isra'il kana fi nisa anabi lo foru yana amma bani israil ya cire nan ga yi zagi zo zagi gaji gaji ba Allah ka ngama la aluman dondo ne zagi aji ka boro ba na alumu fudu musu ya fudu kuma cire da Allah ya bari so so ya wa ga wadda yake ayyani da wani ya biyu ilaya ne biyu ce karatun cin asuwa da kafin isra'i da lafi kyau وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا مغالا ينكتك من يولا في صعيدا جكنا جرزا na manji bayani goyi ya bisa layu bitu ki tuka ijali ta yi jikan beti ki nuno wale ban ni ce jikan ne ki wani a tuku maana ya bisa na wani ki kuma cawo babare layu bitu kawo ga dubu wa ya ce ya gowa ni na ma ji bata ɗan ituka jinacin sai eye ki bitu la zi bata ba ne yi na nuwa ne kwa ebo ci bo alaikumuri duba kiwo alhamdulillah ko idan bibi isa ba karatu ba ko yin sun yi ta karatu yin ta asabul kafi sun ba yi wani insha Allah rabi lafi jan fani lokacin da kenan ya wani tiyan babban wuce da rabi ne ga dan rukuna yi albina zane duka ga abinki ibinci ngayen zagi nan ibinci na ci da tubaji ita yi nan yi nan dóòlù ìwọ̀n ẹnu yíra wọn ní ojú ọgbẹ́ ètò kẹ́kẹ́ tún bá wọn àjọ láti gbẹ́gbẹ́ pé dàdá lágbà tó ẹyẹ sàánù tí ó dùn wà jíjẹ àǹfààní bí wọn tó rà bí nígbà pé gbọ́n àwọn tó bá lọ pé sòfò ìdá àjẹnà jẹnà níbi tó jẹnà nígbà dóòlù ìwọ̀n ẹ̀wọ̀n ṣèlú bẹ́ẹ̀. ta ita misalan nan imamu nawa wula sharati ne da miniya ya da tsari goma ya bayan tuba ya zaga laifin mai tsakanin gobe shakwai to inda da wani bukatun kawai da yi annada tuna gobe ya ci laifin wajen ga ƙi da ce su kwa fadin ne bincin wai tiro ban fi wai ta su kuba nan wuce lan wata bankure ko gugagan kuma a yi wuce jiriya wuce ya kuna tsaka mara kuma shekwaro a kiza an gida ba a ci da mani wani bayan amma bana a kiza an gida da nan bai ci guba yi mafarin waje da nan wa ke a kiwu layu kan gaga kin ba wa gudun a ce yi wuro amma mutu daga dole dole kan zuci da da ake misali zanen yiwo miliyon miliyon nan kuma da ji yayin nan nan wuro ji tuba ba ga tuba ke da ya kuma dai yau miliyon nan mutum ake lake da da wa ga shi kenan ga ji tuba ma ga ko ga ji ma su ba ga ya so ba ga nan ba wajibi wani walakin shi nan amma kin kunce wajibi ko za ta ga ya kan roƙa Allah wajiba ma al'ajzi daga nun da kagwa na wajibin ci wuce haciya amma da yan gadda kagwa da yake misali na yaye ne wadda na gawo batanu bi ma na wuya ziki dere mu ci hawa ma ji tuba ula ga mu ci mu. ebe mutum da buru shi ku amma mu yaye le mu de lu rawo mu no mo bata mu ma tu ba ji su wa ga tu bu ya ya da mu mu tsakanin to bi su nan don da yake tsakanin mu da to ci mu su ko ga mu fan fara mu eh gana ko ga ga wani wale fika zai ji su kwa fare wani zamu ci hadu da su tukko na shi to kuci ga wallahi su kwa kwabi mana ta za jo ga jaru sallallahu alaihi wasallam na fe nun ga zi za ga ne su kuti ga su kwa fa da wani ya no to su kwa fa ni ya so nan bai ba tsakanin mu ga ne mutum na so wucin ji shirin tuna ga gunkun da wa wa ga mutum gukiya ne amma mun ga tuka mun ga mun ga shirin tuci mun bushe gukiya da amma bayanin nan shi kuma da hurutuwa ce ake zaɓin guduwa a bayan fahimta a ah, zanen daga yanci ke yiwu ɓillaka ki kirgi bayan ɓillaka mai musulunci ba ga wani wani kabila je ka kayan ju ife ka gelle ya gije kan mace madabar ke kan a cikin tumayo kí èyí bá pínlẹ̀ kan pínlẹ̀ ká aráàlú rẹ̀ da nasiyan ƙur'ani to hadisi a musu da sallam in ƙur'ani Allah ta baraka wa ta'ala ga yi gugan la'anarullah su kai gugance shi tamu la'anarullah wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa wa la udillannahum wa la umanniyannahum ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله shaitan kuma a ji zama tsoro a fi layi ba jinta a littan tsoci da na biyu ga nufin fagore na wuyanta kwalwa a lita su kuje ba a da tsari silin magadin na hadisun kwarabe albashi mati da gini ne ka gille na ya bugu wasu haramu ne ọ̀gáwọn yìí wá tó gbélé mu àmọ́ báwo ká gbélé oṣù baláwa di oṣù yìí mú òyìnbó dúkìlà yìí tí wà dé wọn ń jẹ ìwà aládé ẹgbọn wọn ó ti ma láwọ náà zábà wá ẹgbẹ kí ìbò wọn dé yí ojú òjì wá zaka yi wa kan wa gozan yi ade na rubena a da wa kan bene na wa da za ba su ba a ci jine fi wa ya a tuni zaman juna mai jira ke gugu a mafi da su mata tuba ji shi ke muke a fari a ɗonu <coughs> a ciga zane bigin tiyan ba gina mugun bayi mi a haifo a yi wa fulaci canina wani kudi lafiya a cibin da wuri so kwaluka musulmi yanzu da yamma so hankali a ne a na zirgin mayakin zargina a dadamun shiya so mai biga ba a cina jini nja a shana gyaluba da kima gecin yau wadda guba ne ikajule misalan na igagini bebe furdundu ba ko ni gada da ya tarfa ya na gudu da ci gaba jina ni gada da yawa mutu ga ci ga mamaci e ta su ci ganna ba ele ji faruwa nan kai ba ta mu ci koyi a shaka bakar mamu gumi rahimahullah ba ki doga guka bayanin ki aka kina wajen ibabi imaji yiwe adaka ki ma ya jani ka bala ji shana imaji yiwe ibo e na wele ga gansi ga mata zani a ga ya wayani kan mu ci ma ma bi da matsayina e bi shi da gona ji ko ku da gona na awa da tuba bani na ga gannan da shi ci nan so kin ke ba na wa ki sadaki sadaki mun ji dole ya lawa ya daga ba jawo eh, a lasa da kya fata har kaba za mu ciji bai cina jawo na ya ba wa bata sadaki yayin ya laifi da ba fi duti a woro har bai kaya ba gada jaje ne malawa sadaki ba mula bata sadaki yayin ya a duka fi a gangun mu a lasa da kun bisliyawa ogun ya wurin mu na mutu daga ganin titi mu ina ba jinkiri je bayan wata wai sadaki kula wuzi mu yawa so bí a ti wọn ilé gbọ̀ngàn bínú àyà yàwó wò so wọn ti gada ń bẹ ti fi ìdàtò adékàkẹ́ náà àyà jẹ́ náà ti gé yá ṣe á ní àdàbà ìkẹbìrì kàfẹ́ náà ọ̀dà àbínú wọn yẹn agagaga nga àwọn ìmì àyọ̀ àyà àyà ní ọmọdé ká àgájà àjẹ̀ ní ti bá rí nkúnlẹ̀ ìrìnà gáàgùn mai hoto da gida ake ne na ala ji sha yaya a gujugu bayanin ma a yi dagwaya amma amma wace ko da manyan yanzu manyan sunan ga ishe da jafaro rai mu ruwa da ganne laci ne mura e ganne mu ge laci ne e wona mun ci gan pe mi aya je mu ci gan waju mu mu e ti pe mi ayo kuji nufi da wani dayi ba kuka yuga waye daji gan da ke ba duniya so ni ya maga su kai cile wuce ya gane ga ke misu fere wana inna mala amalu bin niyat so ya gogon waye ne ga gan ya wofa muna ji tabbata da ke ni aya ya bana tanu jura wa dama ko ke ba gani duniya ni ne na ma lawace ke gan ɗin haya jiyawo fana waga ga demanci na ɗin haya a wani mace ga dagato duk an lagin na landami a yawon kala ku mokibo kujiyawo papa balantana wace ba wa gudanar ta mata amfani wabi yin ba ni ma da zamu latu ɗin kawunci latu so gbogbo daga nan niyan ga su koyi na mito inda ya gane ga bin su kai wala na manyan ne daga ya wala ulafa o ga ke ba gani biya luci zina wajen. <coughs> to ina cire ba masana ya rayuwa yi ko da yi rijin na wani safiti na bari ne safiti ne ya yi gobe shi ikon bice ga zakan don nan mene ba tunanin ba Allahu alam misalin wani man shi imajin ki makanta amma me ji tunani ga gan iga shi su mutu ga mushi wuke ma ibi tu bayani ma wace ko shi tafa ndu igan abaki go no da kai cike ba gani doga la ji shanya ma akwai na ya jani wa shi yawa e na in wadda da sahani ni wadda mini fitina gula bedana ewaci daji da na ci ga dan waje yau zando ci ya waje yayi wace zando ci ma eh? ma ba tu suka ba na zando to ce gode ma ni ma so ku wani raje wa da baya ya? da maka m ce man ci na ma sa'a katsa an ga yana guyamancin na jajina tsoca ma musulmi cile da lemo tsoca lugu mu amma ba shawara yana guyamancin na jajina wai ga ga lagin na lada ya buru da wace zuri mutu magini buru a gabu pàtàkì ojú òun nígbà ogun ìtọ́gún ní ayé ẹgbọ́n ní nígbà ogun ìtọ́gún ní ayé wà na sí nàánú sàlẹ̀ ga ga ẹ̀wọ̀n wájú wọn á fẹ́ dọ̀gbà kó mímọ́ fóṣìbà àwọn ayé mọ̀ní fóṣìbà àwọn abẹ́ ìyàwó fóṣìbà àwọn láti ẹ̀dọ̀kọ̀ tó ká àjàjú màláìka fi jàdébè fẹ́ràn yìí fi tó lókèjì náà wọn á mútu ọgbọ́n ní fóṣìbà kúbà fóṣìbà amma yin waka da babban yau mana wuce gunin na wacce wuce ya ta wuce gama maka ta wuce wuce wuce ne da shasha wuruna ni murronin goyo da goya nan dalilin na biya musulmi wuce je da jina na su ko da rubuto ta rubu nema da ekonomi wacce ni wuyo su kunci sau ya so itoma yi ne tu lamarin da zina gaji faruwa a cagin macin

alege dane za a wajina a da ga gai na magi wucu alega ya ne safi asa ne cha kaza mu ji a wucu agu baba ni mu ga ji dede eh tuko ba na zan ci ya dazan abe ma ga ta wuta a zuwa mu alalimu abu ta wuta mu ga ga cha mu ga yi ga ga yi wa daga wuta wuta ya mu muhimmanci ba gi wa gi dun ju mu dibe wu ju ha ba na yaje wata wuta a mai mu ashi da can wa wasaina lil insani bi walidayhi amalatu ummuhu kurha wa ba'atuhu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra eh in wala to mi mu pata to be ya yuwa da gogan wa huwa mi biyo to ba wu yo so ko 30 shahra aga to ga chaya na lokaci lu mun ba gani bayan suratul bakare wal walidatu yurdina auladahunna hawlayn kamilayn liman arada an yutimma rada yamanci zagizi aja ya gaji e gaji be e ya gaji e da hawlayn ne ya kuba guci liman arada an yutimma rada e ba ne zai ba ga Allah ya kusha da be yayin akoto gawe ya gubahe mi buchi na mini gbako eta gbawo buta e kyo eta e buta ya bone ya guba mi buchi na wo eta shigo guni wo maga wo eta shigo guni mini eta gbawo e. ga kyo beta buta ya eta buta na kena nga nya enwo ya guba mi ya kyo ebe ayi again cewa to za na ga waje gaba kur'ani ko gaba kur'ani in mun kur'ani qur'ani ga na yaci kul antum alam adullah eh kasu ko ta za ta ya ga to kasu so kuke ke so mun ji ge cewa ga ge cewa eh so ko ji ga sai mu ga mun ta mutane kan mun yi in ga alayya ko lokacin da mun kira ji rabu lafiya kemede ko alƙawarin nan lójú pété la bàbá nígbà fásokó ká sábà dákúdà bí ìjà sábà láfi kàtúnú ìjì sókòjì wa àsìbè àsìbè nígbà fásokó ìgbàgbé ìjì kákúrú wa náà kálá da bàbá àdájì àwọn fásokó méjì ìgbà àyàwó náà. ẹ̀gbọ́n ta àdìsíkágbé gàmà àlàǹkàlì tó èmi zamu ci dinga kuta male ga ni yani yana kenan ruwa tòmúláyé lágbàtàn lágbàtì pípẹ̀ púpà nínú ìyàní ńláyé lágbàtàn nìkíni láyé lágbàtàn lágbàtì ọ̀tún mọ̀ káàgbẹ̀ gbúgbútu kó nínú ilá lágbàtàn wà tí ó nẹgá yé jìnnà nǹkan yìí kò tì bàkàràkàrà a mutu ga yakiya na ga kike ta ga ko ni zali ne ga lu ga yi da mu ci ga ya ta wa ga ga masu ku ni bata walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzaki man yasha so kullu kitu zikatu kwa ko yuti so kwa ba ta so kullu wa bihi ita gurgurar yin wani banci da yin shi tafin giza nan su ba su kiri ga yin shaitan mutum kokari yin tugu gazu ne gaji da su kwan firgoci inda ne ga karabo cale ba nan da kuma yi rafi bai yiwuwa yi laifi su kun fadin biyu su ba hankan lalu da hamdu ashadu allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh